muna uku ga watan jumada saniya ko haka ne 1438 hijiriya biyu kai ga wata ji mm, ga wata ga wata daya yau biyu ya eh, haka ne ya eh, wancan kuma daya ga watan uku biyu da a shekara ta 2017 miladiya <clears throat> a karatunmu mun kare <coughs> batun da ibn al-qayyim ya dauko mai tsaho na bayanin ma'anar al'alu da aka ce alu muhammadin sallama matansa suna ciki sai ma ya kwaso mana matayen nasa gaba daya guda tara ya ba mu takaitaccen ta'arifin su kuma mun yi to yanzu abin da na ce mana a wancan karan wannan ita ce aƙidar ahlus sunnatu wal jama'a kan cewa wayannan mata da muka ji labarin da tarihin su gaba ɗayan su mutanen kirki ne ba ma wai mutanen kirki ba Allah subhanahu wata'ala ya gwada mana cewa duk wani ma mutumin kirki mumini to su kan su ne iyayensa annabiyu aula bil mu'mina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum duka matan annabi sallallahu alaihi wasallama ba a kebance ɗaya ba tare da cewa kowace a cikinsu tana da tata falalar da matsayin idan ka ɗauke su gaba ɗaya na na khadija ta fi su saboda ita ta samu falalar cewa annabi salama ita ya fara aure kuma ta samu falalar cewa ita ta haifa masa 'ya'yansa gaba ɗaya banda ibrahim al-mu'azzam ta samu falalar cewa ta zauna da annabi ba kowa daga ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu falalar cewa ita ta fara musulunta a cikin mutane gaba ɗaya a wannan al'umma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sako zuwa gare ta ta samu falalar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mori dukiyar tafiye da dukiyar kowace a cikin su sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe ta da kalmomin yabo da ba lallai ne a ce kowace daga cikin su ta samu irin wannan kalmomin ba nana aisha ta fi su gaba daya kasancewar ita kadai ce budurwar da annabi sallallahu alaihi ya aura kasancewar dukkan matan annabin ga dukkan mata annabin gaba daya babu wacce mahaifinta ya kai darajar sayyidina abubakar ta kuma samu darajar cewa an tambayi annabi wa ya fi so a cikin mata gaba daya ce aisha ta samu falalar cewa ta fi matan annabi sallama gaba daya tara karatun da aka rawaito wanda addini ya ginu akan da yawa daga cikin hadisanta ta samu falaloli da yawa zainab bintu jahash ta samu falala cewa ita ce gaba ɗaya ta kowa kusanci da annabi a matansa ta fuskar dangantaka da jini kai kowace da in ka ɗauke ta za ka ga akwai abin da ta fi kowa ba wata matar annabi wacce ba ta da wani abu na fifiko don haka abin da ya zama wajibi a gare mu mu ahlus sunnati wal jama'a shine mu so su mu kaunace su a matsayin mata na annabi sallallahu alaihi wasallama batun cewa wance tafi wance in ba a babi na ilimi da faɗar falala ba wannan bai taso ba yadda na na khadija take da haƙƙi a kanmu na ƙauna da soyayya haka juwairiya a haka safiya wacce take asalin iyayenta yahudawa ne take da take da haƙƙi na wannan biyayya na biyayya da ƙauna to wannan shine ra'ayin ahlus sunnati wal jama'a amma a shi'a su a wajen su ba haka bane domin su daga cikin hanyoyin da suka bi wajen a ganin su tabbatar da addini shine akwai kushe waanda suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai zan matan annabi ma ba su tsira ba kuma musamman da yake abin nasu da sisa ce sai suka wara na khadija saboda sun yi ƙaryar ɗaukar ahalul baita a matsayin su ne suka ce su ne jagororinsu to tunda idan suka ce ba za su dauna na Khadija ba za a ce to ya za a yi ku da asali ku dauki far'i tunda ita ta haifi na Fatima radiyallahu anha to sai suka kebanta na Khadija suka ware ta to duk abin da za su rawaito na falal na na Khadija za ga ya tabbata a sunna dama kuma ahlus sunna suna rawaitowa wanda inda wannan ne sabani tsakanin sunna da shi'a da ba ai sabani ba amma saɓanin haka sai ya ɗauko maka abin da tukunna ma hankali zai fara raddinsa kafin a zo kan duba zuwa ƙa'idoji na ilimi misali in ka gansu a wulaya tv an nuno su sai ka ji suna magana kamar sun sa wani abu a bakinsu da khadija ita ce da sayyidatu a halin janna to da wannan ayat tahsilul hasil kaman arada an hana tsahinan mutum ne ya zo kuma ya ɗauki gari niƙaƙƙe yake so kuma ya sake niƙa shi nana khadija sayyidatu nisa'i ahlil janna nana fatima sayyidatu nisa'i ahlil janna alhasan wal husain sayyida shababi ahlil janna tun kan a haifi uwar mai sabulu bal bela take da farinta to in kuma za su gaya maka abin da ya inganta to dama mu ma in dai har magana ce ingantacciya dama akwai ta a sunna wannan shine amma idan aka ɗauko ragowar matan annabi sallallahu alaihi sallama, akwai lokacin da suke iddiyayin cewa annabi ya sake su gaba ɗaya akwai yadda suke iddiyayin musamman na na aisha da yake ita ce aka rawaito tarin hadisai daga wajenta to sun fi tsananta daga ita kuma sai hafsa za a ga yawanci maganganunsu na ɓatanci sun fi akan na na aisha allah ya ƙara yadda a gare ta saboda idan aka rushe hadisan na Aisha dubu biyu da wani abu to shi shikenan a shari'a dole a aje wasu abubuwa a ce to a nemo hadisan da za su wakilce ta sai kuma san rai ya shigo ciki kaga anan ajandar Yahudawa sai anan ajandar Yahudawa sai ta fito an fahimta ko to sai zanto za ka ga nau'i na zagin da ake aunawa Nana Aisha ya fi kowanne yawa don watakila in muka taɓa sai su ce ai wallahi mu ba haka ba ne ai mu muna girmama matan annabi muna girmama sahabban annabi kawai dai sharra ake mana muna rawaito abin da ya faru ne to marawaita ku kuma ba ku rawaito komai sai abin da yake ba daidai ba me yasa kowa bai rawaito ba daidai ba sai ku shin ku kaɗai ne kuka san matsala ta faru ko kuwa yanzu mutum misali mutum ne a gidansu sai aka yi firkici tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa sai mahaifiyarsa ta yaga wa mahaifinsa rila sai mahaifinsa ya galla wa mahaifiyar mari har ya fasa mata ido in aka tambaye shi me yake faruwa a gidan ku? in ya ce ba a yi komai ba ya faɗi daidai ko ya yi ƙarya ya yi ƙarya ko amma idan aka tambaye shi fa aka ce me ya faru a gidan ku? ya ce wallahi haɗayar matsala ce ko rashin jituwa ne ya faru tsakanin matan gidan ko tsakanin masu gidan ya rawaito abin da ya faru ko bai rawaito ba ya rawaito amma wannan za a ce wawa ne gabo ne ba za a ce wawa ba ne, ba za a ce gabo bane za a sifanta shi da kaunar iyayensa ko kuwa kaga ya yi kokarin ya ba iyayensa uzuri tare cewa ba lalle ne zanto dukkansu suna da gaskiya ba da mahaifiyar tasa da mahaifin nasu amma misali da a ce mahaifinsa ne kaddara mahaifiyarsa ta zo wucewa kawai sai mahaifinsa ya jefo wani abu sai ya daki kan mahaifiyarsa ta sai ya fashi shi kawai jefo wani abu ya ba sai san mata zo wucewa ba sai wani ya zo ya ce yau a gidan su wane baban wane ya fasa wa babar wane kai da Allah in ya ji zai ji an wa ta adalci fashin kai ya faru ko bai faru ba ya faru amma rawaito shi matukun akwai maslaha ba maslaha a ciki watakila da kuma zai buje digi sai ga ga yadda abin ya kasance ga yadda abin ya faru ba kamar yadda yake tunani ba ne kamar yadda ya faru a kansu shi ma iyayensu za su iya faruwa a kansu to su sai su maka sai su tafi sai su shiga rayuwar sahabbai da matan annabi sallallahu alaihi wasallama sai su su ɗauko wani abu da ya taɓa faruwa wanda abin nan inda za a yi bayanin sa ba zai taɓa zuciyarka ba za ka ga abu ne mai sauƙi misali annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo yana kwance ba shi da lafiya sai matansa sai suka ga irin halin da yake ciki da damuwa sai suka ce ya kamata a ɗauko a nemo mai magani kaza ya yi wa annabi salama magani Manzala su salama sai ya ce musu kada a yi mun bana su shi kenan sai suka ƙyala manzo Allah su salama. can an jima an jima ya suka annabi sama ya suma saboda zafin rashin lafiya Kuma sun gani manzo Allah su salama ya sha bari a yi wa mutane irin wannan magani sai suka fahimci cewa annabi sallallahu alaihi da yace baya so a yi masa wannan maganin a yanzu ne yana dan jin sauki saukin al'amarin amma yanzu da har rashin lafiyar ta kai jallanta sumar da shi sallallahu alaihi wasallam to kila inda idan sabi aka tambaye shi zai ce ba laifi a yi masa ko kuma su suna ganin juriya ce da dakiya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma su ba su iya jurewa su ga annabi a cikin wannan mawuyacin yanayin ba sai suka nemo mai magani sai ya masa magani ko magani ne na halal don za su ma ya farka sai cayi yi ah, kamar an maganin nan da na ce ka amin suka ce iya rasulullahi mun ganka ne cikin yanayi sai muka ce bar mai maka sai ce cocin da kuka yi kuma kowace sai ta yi rashin lafiya a ammata yanzu dan Allah wannan laifi ne in har kai kaga cewa wannan laifi ne matan annabi suka yi wa annabi to kana tuhumar annabi ya ga laifi bai faɗa ba kuma ya gashi kowace ta yi rashin lafiyar an mata to da sun tayi sai ce ai wannan maganin so su kai su kashe annabi su suka kashe shi ma to su kuma ya da aka yi musu musu mutu ba ce na Allah bai amshi addu'a annabi ba ko kuma dai akwai lauje dai a cikin nadi kuma wai me yasa in zaka kawo labarin su ashirin to guda ashirin ɗin duk muna na kake kawo an ka maka mai kyau kuma sai ka kawo da kai san ko dole akwai lauje a nan. to sai su ce maka ko kuma wani mara kunyan ma in ya rena kai ce wallahi mu ba wani ka kawo mana inda aka taba zagin na Aisha to bari mu bar ku ji mu tafi ba tare da mun yi nisa ba <coughs> mu je cikin littafin al-misbah na ɗaya daga cikin manya-manyan malaman su da ake kiransa al-kaf'ani wanda darul kutubul ilmiya suka buga a najab a shekara ta 1449 shekara ta 1449 a cikin shafi na 552 shi alkaf'ami a cikin wannan littafi ya buɗe babi akan addu'ar da ake wa guma gumakan shawa. wanda yake cewa sun mad'u bi hada du'a sannan kuma ka yi addu'a ka karanta wannan addu'a almarwiyu an aliyin alaihi salam wacce aka rawaito ta ga na aliyu alaihi salam addu'ar ita ce Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Allah ka yi salati ga annabi Muhammadu ka yi salati ga ahalin gidan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wal'an sana mai ƙuraishi Allah ka tsinewa gumaka biyu na ƙuraishawa wajibtaihima sannan kuma da gumakansu wa tsagutaihima kuma su biyu dai waɗannan su ne tsagutinsu da ake bauta musu ba da kuma bayan Allah wabnataihima kuma da 'ya'yan waɗannan gumakan mata guda biyu wanda kuma masu sharhi suka sharhanta suka sharhanci cewa abinda ake nufi da sana mai shi shine abubakar da umar ibn tayhima din kuma su ne aisha da hafsa watakila za ka iya cewa a'a wannan ai haka haka don aka ce masa su suka shi ya fito ya ce maka sana mai ƙurashin umar ake nufi abubakar da umar ake nufi yi hima kuma aisha da hafsa ake nufi to zai mu ce abin da yasa na ɗaya dai malaman ku ne suka faɗa a shari'a na biyu kuma akwai gurare karar da suka zagi hafsa ɗin da aisha ɗin da umar da abubakar ɗin, wanda mu kan akan ya annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama din mu je zuwa littafin mahasin al-i'tiqad fi usuluddin na Hussein al-Usfur al-Bahrani wanda aka buga shi a mu'assasatu majma'in buhuth al-ilmiya a Bahrain bugu na farko wanda aka buga shi shekara ta 1414 a shafi na 158 <coughs> yake cewa wayajibu a program na ƙarshe wayajibu jibu anna annal muhariba li aliyin walil kafir ya zama wajibi mutum ya aƙidanci cewa duk wanda ya yaƙi da sai na aliyu shi yana can sai na ali yana nan kamar su mu'awiya su ɗalha su aisha duk wanda ya yaƙi da su ko ya yaƙi da a'imma to kafiri ne لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين الفريقين saboda hadisin da annabi ya faɗa wanda dama 'yan shi'a da 'yan sunna duk sun san shi ya ali harbuka harbi wa silmuka silmi kazabtum wa rabbil ka'aba wannan idan kana hadisan mashhuran fa huwa sahihun haka suke yanzu zai ce maka hadisi ya inganta a wajen 'yan shi'a da 'yan sunna mu kuma yanka ganshi hadisi ne maudu'i a wajen mu ka harbi wanda ya yaƙe ka ya yaƙe ni wai in ji ah, ajalisi ne maudu'i suke faɗa wasil muka silmi wanda ya shiri da kai ya yi shiri da ni wa harbu aliyin ya ci gaba da cewa shi al usfur domin yaƙin sayyidina aliyu ka harbi rasulillahi bi tansisi hadhihi al akhbar kamar yaƙi da annabi ne saboda wannan hadisai da suka nassanta wa harbu nabiyyu kufrun bil ijma wanda ya yaƙi annabi kuma ya kafirce da ijma'in malamai fa yakunu harbu aliyin kazalik da aka yaƙi da sayyidina ali ma kafirci ne wa illa wa in lam tasihha hadhihi alqadiyatu alhamliya wala hamlu hadhihi almuwata'ati bilkulliyya yace fa na na'taqid da wannan bayanai da muka yi muke so muke ƙara jaddada aqidanmu mu anna muawiyata cewa muawiya wa da talha wa zubairu wa zubaira da zubairu ibn al wal mar'ata da wannan matar <laughs> wacin ce kenan da na Aisha suke kasar ai wa ahla nahrawan da kuma waɗanda suka fito yaƙin nahrawan khawarij da suka sai na ali wa ghayrahum man harabu aliyan wal hasan wal husayn da ma wasunsu da suka yaƙi sai na ali suka yaƙi sai na hasan da usaini kuffarun bitta'wil dukan su kafirai ne bitta'wil kuma fa yanzu in ka zo ka faɗi Hussein al-Usfur al-Bahrani sai ka suna Allah qaddasa Allahu ruhahu rahimahullah bi hadhihi al-maqula mana shi a wajen sa na Aisha kafira ce wal iyad billah <coughs> mu koma cikin tafsirul qummi na Ali ibn Ibrahim al-Qummi ɗaya daga cikin manyan tafsiransu wanda aka buga shi a Darul Kutub a Qum garin Qum ta Iran ɗaba'a ta biyu wanda aka sawara shi a Beirut a 1387 yana tafsirin suratul tahrim ya ayyuhan nabi ulima tuharrim ma ahallallahu lak shafi na 377 ya fara da cewa thumma khatabaha fa qala asa rabbuhu in tallaqaku asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu ko wata kira an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin thayyibatin wa abkara yake cewa arada ta. لأنه لم يتزوج ببكر غير عائشة yace kaga anan abkara din da yace ya bujiro da Aisha domin bai taba auren wata mace budurwa ba sai Aisha sai yace haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Muhammad ibn Abdullah an ibn Abi Najran an Asim ibn Humayd an Abi Basir qala shi Abu Basir din almajirin Ja'far as-Sadiq ne sami'tu aba ja'farin yaqulu yace na ji Abuja'afar yana cewa shine a Muhammad al kenan faɗin Allah in tatuba ilallahi Allah faqad sagat qulubukuma in tatuba ila Allah ku garzaya ku tuba zuwa ga Allah faqad kuma don dan ku ta karkata da wannan abin da kuka yi wa annabi to sai yace faɗin Allah in ta tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir ko fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin haka ne ko to shikenan sai yace qala Allah yace salihul mu'minin abinda ake nufi da salihul mu'minin dinnan Ali ibn Abi Talib wannan an rawaito daga Muhammad al-Baqir kenan a cikin tafsirul Qummi fa sai ce akhbarani al-Husayn ibn Muhammad an al-Mu'alla ibn Muhammad an Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah an Yaqub ibn Zaid an Salman al-Katib an ba'd ashabihi kaji jahala an abi Abdullah alayhi salam fi qawlihi ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin da Allah yake yace jahidul kuffara wal munafiqin daga Ja'far as-Sadiq wai yace abinda Allah yake nufi ala yace hakaza nazar fajahid rasulullahi al-kuffara wa jahid ali alayhi salam al-munafiqin wai ayar canja ta akai amma yadda ta sauka ce aka ce ya kai annabi jahidul kuffara kai fada da kafirai kai kuma sayyidina ali kai fada da munafikai fajahada aliyun فجاهد علي عليه السلام جهاد رسول الله سيدنا علي شيما جهاد إلى نمز الله سيتي أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن النضر ابن سويد عن زرعة بن محمد عن أبي بصير عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قلت نتي هذه هذه نفسي أقيها أبو بصير yake tambayar Ja'far Sadiq yace to Allah yace ku fusaku ku ku tserar da kanku to yace ni na sayar da zan tserar da kaina fa kaifa aqi ahli to ya zan in tserar da kuma iyali na qala sai yace ta'muruhum bima amara Allah wa nahahu ka umarce su da abin da Allah ya umarce su da shi kuma da abin da Allah ya hana su amma nahahum Allahu anhu fa in ata'uka kunta qad waqaitahu in suka yi maka biyayya kanka ka tsayar da su kenan wa in asauka fa kunta qad qadaita ma alai in suka saba maka kuma ka yi iya abin da yake kanka qalal husayn wa sai shi Hussein da ya bashi labari wanda ya rawaito hadisin ta hanyar sa yace wa haddathani Muhammad ibn al-Fudayl an Abi al-Hasan alayhi salam fi qawlihi ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha qala yace abin da yake nufi yatubul abdu abin da ake nufi da taubatar nasuwa shine bawa ya tuba thumma la yarji'u fihi sannan kar ya sake koma zunubi wa in wa inna ahabba ibadillahi ila Allah kuma lallai mafiya soyuwar bayin Allah a wurin Allah almuttaqi mutumin da yake da taka tsantsan at-ta'ib wanda yake da yawan tuba qala ali ibn ibrahim shi ali ibn ibrahim al-qummi din yace a daidai fi qaulihi ta'ala daidai fadin Allah subhanahu wa ta'ala daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut ko sai ce in shi kuma ɗaya ce sun madaraba Allah matsalan sun madaraba Allah fihi ma matsalan sannan sai Allah ya buga misali a kan su wa'annan matan guda biyu faƙala sai caye daraba Allah matsalan lallazi na kafaru Allah ya buga wani misalin wa'yansu kafirai na kafaru don kafirai su ji su sani su kuma gane irin su imra'atu nuhin wacce take kafira ce wa imra'atu lutin wacce take kafira ce Don haka duk wata kafira da take tare da wani mumini ma ta kasa kunnenta, ta ji wannan kasancewar ta da mumini ba zai amfanar da ita ba Kada ta ta hata abdaini kun ga matar annabi nuhu da matar annabi lutu dukkan su su biyun sun kasance a ƙarƙashin igiyar auren bayin guda biyu salihaini nagari guda biyu annaba fa huma sai wayannan matan matar annabi lutu da matar annabi nuhu sai suka yi wa annabi nuhu da lutu ha'inci to sai kummi anan ya magana ya ce fa qala wallahi na rantse da Allah ma ana bi qawlihi fa huma illa al fahisha abinda Allah yake nufi zina suka je suka yi mata annabi lutu da mata annabi nuhu akwai wanda ya taɓa faɗa haka a cikin malaman tafsiri abin da aka ce kawai fakara ta kuma suka ƙi yin imani suka ha'ince su wajen ƙin bin addinin da suka doya su amma ai Allah adalcinsa ya fi karfin ya haɗa annabi da mata mazinaciya annabi ya tara da mace wani kuma ya zai tara da ita tarawa ta shaidanci ba zai yi ba sai kuma wato shine wai iyaki a'ani wasu ma'iya jara ya fake da guzuma ya harbi kasana sai ce wala yuqiman al-hadd ala fulana Fi ma atat fi tariqin kuma wallahi in mahdi yazo sai ya fito da wance ya tsayar mata da haddin zina saboda zinar da ta yi akan hanya ta yaki. wa kana fulanun hada ma wana suna soyayya da ita yana nufin safwan ibn mu'attis falamma aradat an ta lokacin da ta so dama ta fita sai da suka yi appointment qala laha fulanun har ma sai wani ya ce masa mata la ya illu laki an takhruji min ghairi mahramin fa zawwajat nafsaha min fulan sai aka ce mata bai kama ma'ana sanda ta so ta fita yaki lokacin da za a fita yaki wai sai Talha ya ce mata kin ga fa ke mace ce kuma za a fita yaƙi bai kamata ki fita ba tare da maharami ba to sai ta aura wa kanta sai ta daura sai akai mata aure da dalha wai a wannan fita Jamal din to dan Allah wannan in wannan bai zama zagi ba wanne ne zagi kenan kuma mu a aqidar mu wanda duk yake da wannan aqidar kafiri ne saboda ya saba wa alqur'ani إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم حكى الله يتي يتي هيتي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون تو wannan fashi ne abin da suke cewa kuma ko shi wanda yake wannan mutumin nasu a nan wanda yake tafsiri yake tafsiri ake sawa a gidan rediyon pyramid sai ka ji yana cewa ai kummi ma ya ce kummi ya ce ya yi imani da abinda kummi din yake cewa na ɗauko magana ne tun daga nesa nan ka ce ko yanke wani bangare aka tun da su haka suke yi kuma ka san ɓarawo sai da ci in yi aji, abu ma kowa sacewa zai saboda ɗabi'arsa ta sata ta mun ji wannan uh, ali ibn ibrahim al-qummi bari mu sake tafiya mu sake jin wani gunguman nasu kuma da abin da ya ce a nan mashariku anwaril yaƙin na rajab albirsi ko albursi mashariku anwaril yaqin fi asrar amirul mu'minin alaihi salam wanda rajab albarsi ko albirsi ya wallafa wanda aka buga shi a mu'assasatul mu'assasatul a Beirut babu shekarar bugun sai ce alfaslun rabi fasali na hudu fi asrarin hassan ibn ali alaihi salam sirrukan da hassan dan ali yake da shi famin zalika daga cikin sirrinsa annahu cewa shi lamma qadima min al-kufati ja'at niswatu yu'azzinahu fi amir al-mu'minin alayhi salam bayan an dawo daga bayan an kashe sayyidina aliyu to da ya taho kufa sai mata suka zo suna masa ta'aziyya akan sayyidina aliyu ya rasu wa dakhalat alayhi azwajun nabi sallallahu alayhi wa sallam sai matan annabi suka shigo wajensa faqalat aisha sai na Aisha ta ce ya aba Muhammad sai ta ce da Al-Hasan Allah ya kare da a gare shi ya aba Muhammad ma mithlu faqdi ma mithlu faqdi jaddika illa yawmi faqdi abu ko illa yawmi faqdi abika ya kamata wato babu wata rana da kai rashi a babu wata rana da za a kwatanta ta da rasa kakanka da kai annabi Muhammad sallallahu tunda a lokacin bawa yanka irin ranar da ka rasa mahaifinka ma'ana raɗaɗin da ka ji a yanzu to shine irin raɗaɗin da ya kamata ka ji a lokacin da ka rasa kakanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke fa hasan sai hasan ya ce mata nasiti nabshaki fi baitiki laylan بغير قبس بحديدة حتى ضرب ضربت الحديدة ki فصارت جرحا إلى الآن kin manta sanda kika je kika tone kabarin a cikin ɗakinki da da ƙarfe ko kuma da wuƙa ko kuma da abin tonawa har ma wuƙar da kike tona kabarin da ita ta taba hannunki har ma ya zama ciwo har yanzu yana nan fa jardan akhdara fihi ma ma jama'atihi min khiyanatin hatta akhadtu minhu 40 dinara, kin manta kika dauko abinda kika sata kika yi wa manzo Allah sama ha'inci kika kika bunne kika boye na ha'inci kika fito da dinari 40 adadan la ta'lamina laha wazanan ففرقتيها في مبغض علي صلوات الله عليه من تيم وعدي kika ɗauko kuɗin kika dinga raba wa makiyan aliyu alaihi salam cikin kabilar taimu da adi kin manta ramin da kika haƙa zai zama ba kabar yake na ramin da kika haƙa kika binne kuɗi na ha'inci a lokacin annabuwa da rana aisha yake suka ce wai ya ce bayan kuma alhassan ibn ali Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ƙarya suke masa wanda wannan yana daga cikin manufofinmu na yaɗa tarjamar magabata na gari kuma waɗannan su ne magabatanmu insha Allah a karatunmu na sati mai zuwa a muwatta a hadisin babin da muke kai na ƙarshe za mu zo hadisin Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussain ibn Ali ibn Abi Talib Ja'far Sadiq ko da ya rawaito daga babansa shi Malik ya karbo daga Ja'far Sadiq shi kuma Ja'far Sadiq ya karbo daga babansa Muhammad al-Baqir mursalan amma dai mausulan ne a wani wurin don Allah ya da a sati mai zuwa zamu tarjaman mutanen nan biyu da san lokaci ba lallai ba mu daman mu gama su gaba ɗaya ba amma dai za mu zuba tarjamar su insha Allah gwargwadon iko mu ƙara fito da irin sharrance sharrancen da yan shi'a suke yi wasu sai suke nuna kamar wa'annan mutanen nasu ne kuma a sanadiyar sun zaɓe su a cewar su to kuma sai sun suka samu hujja da za su farma wato ainihin matan annabi sallallahu alaihi sallama da kuma sahabbansa radiyallahu an anil jami izuwa ƙarshen abin da ya faɗa kun dai ji to sharrin da yawa ummu na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta sai mu sake tafiya ilalu shara'i na babban malamin su wanda ake kiransa as sadu Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn wanda ake ce masa as sadu. wanda ya mutu shekara ta 381 bugun da aka yi shi a Beirut daga mu'assasatul daga mu'assasatul a'lami a bugu na farko shekara ta 1408 kara 30 cif-cif kenan to a cikin littafin a shafi na 303 <coughs> yake cewa a hadisi na goma yace haddasana muhammadu bin Ali majiloya Muhammad ibn Ali majiloya ko majilwaihi duk zaka iya عن أمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سليمان عن داود بن النعمان عن عبد الرحيم القسير قال قال لي أبو جعفر عليه السلام يتي أبو جعفر يفتاشيني محمد الباكر أما لو قام قائمنا سورارا إن دي مهدم يزو laqad ruddat ilayhi humaira lalle sai an dawo masa da rayuwar humaira ita ce da na aisha hatta ya jilli da alhad domin ya mata bulala haddi wa hatta yantaqima libnati libnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam alaiha salam minha kuma ya ramawa a fatima abin da ta yi mata ko kuma abin da baban ta yi mata in ka tafi shafi na 304 a littafin kenan qultu in ji shi abdurrahim al-qasir na ce da ya ji wai muhammad al-baqir ya faɗa ka sai na ce ju'iltu fidak Allah ya sanya ni in zama ne fansaka ya ya kai ya kai Abu Ja'far alayka salam ju'iltu fidak qultu ju'iltu fidak walima ya walima yajlid me tai za a yi mata haddi qala sai ta yi li firyatiha ala ummi ibrahim saboda karyar da cewa mahaifiyar ibrahim ita ce mariyatul qibtiyya qultu fa kaifa fa kaifa akharahu allah lil qa'im to me yasa annabi bai ba sai kuma mahdi ne in yazo zai yi fa qala sai ce li anna allah tabaaraka wa ta'ala ba'atha muhammadan rahmatan saboda ai annabi muhammad an aiko shi ne dan ya zama rahama ga al'umma wa ba'atha al qa'im nikmatan ya turo mahdi kuma dan ya azaba kaga anan an zagi mahadin kenan da ashe haka ne ma to wai wai sai an yi wa na Aisha haddi kaga kenan ana tuhumar kenan an raba sakon an raba wa mahadi da manzon Allah to yanzu Allah wanda yake faɗa wannan musulmi ne na kwarai bari mu ƙara misalai akan na na Aisha dai muke muke magana mu koma cikin tafsir ɗin al'ayyashi ɗaya daga cikin manyan tafsiransu <coughs> wanda wannan tafsiri an buga shi a ma'asatul bi'ita a ƙum a iran a shekara ta 1421 to da yake cikin tafsirin nasa a shafi na 22 mujalladi na uku shafi na 22 ya zo waliyubayyana lakum yawmal qiyamah waliyubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun walau sha'a Allahu laj'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wala tus'alunna amma kuntum ta'malun ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم sai ce sun maƙalali bayan ya faɗi wata magana a baya lamma a kada rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama biye da aliyin alaihi salam fa a zahara wilayata annabi ya rike hannun sayyidina aliyu ya nuna cewa sayyidina aliyu shine halifa bayan sa wilaya dinnan abin da suke nufi shine wasiya cewa shi zai zama halifa qala jami'an sai su bi suka faɗa ka san da wanda suke wallahi ma hadha min tilqa'illah lalle mu mu yadda ba suka suka gore suka ce wai wannan ba daga Allah bane wala hadha illa shay'un ara arada an yusharrifa bihi ibn ammihi kawai dai so yake ya fito da darajar dan baffansa wanda ya faɗa annabi wannan ai ya zama kafiri to amma su suna so su ce maka sayyidina abubakar da sayyidina umar ne suka ce bisu su yadda ba fa anzalallahu alaihi sai Allah ya sauka wa da manzon Allah ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقاطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ويسي الله يتوكد ولو تقول علينا بعض الأقاويل دا أتي من ذن الله يكر كروة مغانا ya ce mu muka faɗa alhali ba mu muka faɗa ba la akhadna minhu bil yamin da mun yi danka a jikinsa da hannunmu na dama damkar da za mu azabtar da shi sun malaka ana min hulwatin da kuma mun yanke masa jijiyar jannaye ake ce mata wacce daga ita aka yanke ta mutum zai mutu kuma minkum min ahadin anhu hajizin ba wanda ya isa ya zo ya shiga tsakaninmu da shi ya hana mi masa abin da zamu wa innahu sai dai cewa shi alquran la tazkiratun lil muttaqin wa'azi ne ga masu takawa wa inna la na'lamu mu kuma mun tabbatar anna minkum mukazzibin akwai makaryata a cikin sai suka ce wai da sai na abokar ake bayan wannan idan ma magana daga hannu ne su da kansu suna cewa manzo Allah su sama ya daga hannun na aliyu ne a a wannan a aqum abin nan khum ghadir khum ko ko ba haka bane ba to a gadir kum ya nuna ya faɗa kafin nan ma sun ce ai annabi ma ya kasa faɗa yana ta tsoro wai sai zai faɗa shi kai abubakar yana nan da umar har ma sai da Allah ya saukar da yayin rasulu balle ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصي سيد أبو بكر da Umar sai aka ce wallahu ya'simuka minan nar wai shine ma sai daga sa a gadir kum bayan ƙarya suke fa gadir kum an dawo ne daga hajji manzala suma yayi ban kwana da mutanen duniya gaba ɗaya sai da ya rage yayi ban kwana da ƴan sham yayi ban kwana da ƴan yaman ya rage saura iya ƴan madina kawai to da manzo sama yana sanar da wata wata matsala da ta faru manzo Allah sama ya tura Buraida da su Buraida tawaga ce ta sabai a ciki da Buraida sai na Ali shine shugaban su je su tawo da raƙuma da manzo Allah zai yanka su na sadaka da abubuwa na sadaka da suka karbo to akan hanyar su ta dawowa ne sai na Ali ya riga su ya ce to ni ku ci gaba da kula da raƙuman nan ni zan hanzarta in je in riski manzo Allah dan zan yi hajji irin nasa suka sai na ali biyayya suka komai ko kafin su iso madina maka kai sai suka ce to za mu shiga a wannan yanayi ne kamata yi mu ɗebi kayan nan na sadaka mu canja mu gyara hai'an mu dan in manzon Allah ya gamu ya ji daɗi tunda dama in mun je ai da kaso a ciki aka ce eh to sai suka yi sai na Ali sai ya fito ya tare su sai ya gansu sun canja yanayi ya ce a ah, ina ku samu kaya suka ce ɗiba muka anan ya ce ku cire ku mai da wa'ancan naku suka ce yaya za mu je wajen annabi ka ya ce wallahi sai kun cire annabi bai ce mun ku ɗauka ba sai suka yi sa'insa amma a matsayinsa na shugaba dole baya da suka iya sai suka cire suna zuwa suka gaya annabi suka ce jibi abin da ya mana ba mu ji daɗi ba to mazala sai ya musu faɗa ku ba ku kyauta ba saboda ai ba su kaɗai ba ne akwai wanda ba 'yan madina ba a wurin sai manzo Allah ya kyale su sai da aka gama hajjin aka yi komai ya rage saura 'yan madina watakila su ne suka san me ya faru sai wanda Allah ya kira Buraida Ya ce, har yanzu kana jin haushin Ali Ya ce, eh sai wanda Allah ya ce to man kuntu maulahu fa aliyun maula wanda ni yake so na fa so Ali a wata ruwayar Allahumma waliman walahu wanda duk ya so shi ka so shi a wata ruwaya ma wa adiman adahu amma bayan nan ruwaya wai waje alal haqqa ma'ahu haythu da ya ma'ahu haythu da wannan bata inganta da din rabuwa ƙara-ƙaran wannan bai inganta ba to kun ga anan kissar gadir khum anan suke cewa annabi ya daga hannun aliyu ko ta kaddara cewa abinda suka faɗa ma musallama jadalan cewa haka ne to wannan ayar anan kuma ya suka ce wai aya manzon Allah ne daga hannun aliyu da ya faɗa ka sai sayyidina abubakar ya ce bai yadda ba da sayyidina umar to kenan a gadir khum suka ce ba su yadda ba ko gadir kun kuma ba a yi ba sai a ƙarshen rasuwa annabi ko wannan aya kuma tana cikin suratul nun ita kuma ta ce sura ta hudu da ta sauka a qur'ani tun a maka ma ba zo madina ba <laughs> kaga an warware su kenan to wannan ta inda zaka kama su kenan akwai tufka da warwara a cikin al'amuransu su Allah ya sa mu gane to sai suka ce wa inna la na'lamu anna minkum mukaththibin sai ce ya'ni fulanan wa fulan abinda Allah yake nufi shine wani da wani in shi al shi al-ayyashi din Muhammad sai ta yi wa innahu hasaratun kuma shi din nadama ce alal kafirin ga kafirai ya'ni aliyan ai aliyu nadama ne ga kafirai sai sun ciji yatsa akan aliyu wa innahu la haqqul yaqin kuma shine al-haqqu gaskiya al-yaqini ta tabbas da suka ce ya'ani aliyan dai alaihi ma'ana dai aliyun ne dai shine al-haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim sai kawo ruwaya ta 200 na 2424 sai ce an abdurrahman ibn salim al-ashal anhu alaihi salam qal allati naqadat ghazlaha fadin Allah wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaza na tattakhiduna aymanakum na kuma an takuna ummatun iya arba min umma sai yake cewa wai allati naqadat ghazalaha wannan matar da take wadin tai kitso sai ta gama kitso a hankali sai kuma ta zo ta dinga warware kitsan yace hiya aisha ai aisha ce kuma ba wai ana nufin naqadat ghazalaha ba ya'ani nakasat imanaha ta warware imaninta ne to anan mai ta haƙiƙin littafin sai ya alama ta uku sai ce wannan riwaya tana cikin biharul anwar na Muhammadu al-baqir al-majalisi juz'i na talatin da biyu ya kusan mujalladi ɗari da wani abu ne ko biharul anwar shafi na biyu da tamanin da shida zuwa ɗari shafi na biyu da da talatin takwas zuwa biyu da da tamanin shida. biharul anwar ko kuma shafin wannan da wannan shafin da wannan shafin da akwai wannan ruwaya wannan ba zaki bane an ce wai nakasat imana gaba ɗaya ita ta zama ba musulma ba ta warware imanin ta sai ku fito ku tsine wa majalisi da Muhammad al-Ayyashi sai mu yadda da gaske kuke amma in ba haka ba a anfun filma'i wa ustun fis sama mutum ne yake takama ya kunna nutsu ga hancinsa ya shige duwawun a waje kuma kaga an yi ba a yi ba kenan an raka ko ya dawo mu ƙara misalai ko uku ne ko biyu mu koma cikin asiratul mustaqim ila mustahiqi at-taqdim na ali al-amili al-bayadi ali al'amili al-bayadi wanda aka gina aka aka aka buga shi a maktabatu al-murtadawiyya li ihya' al-athar al-ja'fariyya a matba'at al a juz'i na uku shafi na 120 165 cewa babun fi raddi shubuhatil waridati min mukhalifihi raddin shubuhohin da masu saba wa sayyidina aliyu suke faɗa qalu yake cewa masu saba wa sayyidina aliyu suna cewa barra'aha Allah fi qawlihi ai Allah ya kubutar da nana Aisha ya ce bata yi zina ba a cikin faɗin Allah ulaika mubarra'una mimma yaqulun ulaika lalle wa'annan dan da an ce al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati ya ce ulaika su at-tayyibuna din da at-tayyibat mubarra'una mimma yaqulun duk abin da ake cewa sun yi na batanci kubutattu ne wannan ayat na daga cikin abin da ake kafa hujja akan cewa na Aisha bata yi zina ba ko sai suka ce to kulna in suka ce haka sai mu ce zalika tanzihun li nabihi an zina annabi kawai ake cewa bai zina ba lalaha ba ita ba to annabi an tuhume shi ne da zina <laughs> kafa jidan Allah wata kwa kama ajma'a fihi almufassiruna mufassiruna kama yanda malaman tafsiri suka yi ijma'i aina to wannan ma kuma ku gane su wato iya shege sai dan shi'a da kuma karnukan su. in suka fuskanci kai wawa ne ko kuma za su iya wawantar da kai sai su ce maka malamai duk sun yi ijma'i sai su tsorata ka kai ka daga su suke duk wanda ya ce ka an ittifaqi ko an ijma'i ka ce to mu tsaya a yana aka yi ijma'i kuma suwaye malaman da suka yi nakalto ijma'i gaya musu ya baka su da sunayensu da littattafansu da inda zaka je wallahi zaka ƙarya yake yi sai dai in wannan fa magana dama maganar gaskiya ce wadda dukai da su duk kun ittifaqi akan ta to kun ga nan yake ta wai gaba ɗaya malaman tafsiri sun haɗu akan haka ala anna ala anna fi tafsiri mujahid akan cewa abin da yazo a tafsirin mujahid المبرؤون هم الطيبون من الرجال صيغة التذكير وليس فيها ما يدل على التغليب kuma babu wani dalili da zai nuna ai an shigar da mata cikin maza ne tagliban qalu sai suka ce hiya mahabubatun nabi ai annabi yana santa an san so da ita zuwa gare shi tuwfiya baina sahriha wa nahriha ya rasu tsakankanin karankar mata da kirjinta kulna sai muka ce la tanfa'u hal mahabba soyayya ba za ta amfanar da ita ba wa qad sadara harbun nabi anha to ai kuma ta yaki annabi wa yukazzibu tawfiyatuhu بين سهرها ونهرها ما أخرجه في المجلد الخامس من الوسيلة أي هر العامل ما أتكن جزء نجر أتكن الوسيلة يا يا كاو من قوله ادعوا لي حبيبي فأدخل عليه أبو بكر فغيب وجهه أي النبي زي متو ya ce a kira min masoyina da aka kira abubakar sai ya karkatar da fuskarsa thumma umar aka kira umar fa ghayyaba wajhahu anhu fa dakhala ali fa sarrahu da ali ya shigo daga ce tatsuniya wace da ali ya nuna ya masa wani sirri wa lam yazal muhtadinahu hatta mata ai ma manzan Allah ya runguma sayyidina ali sanda ya mutu hadhihi riwayatu aisha fihi sai ce qalu sun ce lam yazal alqur'anu fi baiti fi fi fi fi baiti ghairiha qulna kaifa dhalika wa qad nazala aktharu alqur'ani fi fi baitiha ai qur'ani yawanci lam yanzil alqur'anu fi baiti ha ai qur'ani bai sauka a dakin wata mata matar ba in ba ita ba ai kun san mun faɗa manaqibi ha ko sai sai ce a'a wa qad nazala aktharul qur'ani fi baiti A yawanci ma ba dakin ta aka saukar da qur'ani ba dakin wasu matan ne qalu wai sai su ce muna cewa azhaba Allahu ar-rijsa anha ai Allah ma ya ce eh, yuzba ankum ar-rijsa ahla al-baiti ayyu rijsin a'zama min muharabati imamiyatu akwai dattin da ya futa yaki imamin ta fa hadha a'zamu fahisha wannan ai ne mafi girman alfasha Waƙar qad qala ta'ala ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahisha ita kuma gashi ta zo da Fa'isha. idza akula la al'azabu bi ifain wa da akhbara Allah an imra'atay nuhin wa lutin innahuma lam ah, ah, lam yughniya anhuma min Allah shay'an wa kana zalika ta'ridan min Allah li Aisha wai wannan maganar ta mata nu da kaman jirwaye da kaman wanka ne ake yi wa nana Aisha da Hafsa da Hafsa kun ga anan ya fito ya ƙara fassarawa ko to wannan fa su ne iyayen gidansu ba jama'a mu ƙara duba wuri na ƙarshe ba wai don wuraren sun ƙare ba mu shiga cikin al na al-mufid wanda muka faɗe shi a baya yake cewa ko kuma ba shi za mu duba mu duba al-ihtijaj na at-tabarsi a wanda yake ɗaya daga cikin manya-manyan malaman su ne Ali eh, ibn Abi Talib at-Tabarsi ko kuma abu mansur ahmad ibn ali ibn abi talib at-tabarsi ah, malamin karni na shida ne nasu na shi'a a cikin al-ihtijaj din yake cewa <coughs> wanda shi asali at-tabarsi din ah, yayi raddi ne akan wa'an saboda yayi littafi akan fasl al-khitab fi isbati tahrif kalam rabbil albab magana daki daki da take tabbatar da cewa an canja maganar Allah an canja Qur'ani to da aka yi masa raddi sai shi da aka yi masa raddi wasu daga cikin malaman shi'a suna ganin abin da suke boyewa ya fito da shi fili kamar sai suka yi mujamala suka yi mai raddi shi ma sai musu raddi ala ahlil lajaj to sai yake cewa a a shafi na 462 karshen paragraph din fa qultu ya maulana Wabnu Maulana روي لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل طلاق النساء إلى أمير المؤمنين من جاء رويته annabi ya danka saki na matansa a hannun sayyidina aliyu yace ya sake su hatta in na innahu ba'atha yawmal jamali rasulan ai mun ji cewa ma shi sayyidina ali ya aiko dan sako ranar da aka yi yakin jamal ila aisha zuwa ga aisha wa qala yace innaki adkhaltil halaka alal islam ke dai kin kawo musulunci halaka wa ahlihi kin kawo musulmai halaka bilgishi eh, kin yi algushi kun ji da ya yace da na Aisha allazi hasala minki wanda kika yi sai ke cewa wa auratti auladaki fi mawdi'il halaki bil jahala <coughs> kuma kin zo kin kawo ƴaƴanki akan wuri na halaka bisa jahilci fa in na'ati ko dai ki koma gida a fasa yakin nan wa illa ki in ba ka zan sake ki a bakacin annabi wannan yabo ne da Allah ko zagi fa birna ya maulaya an ma'ana talaq to da Aliyu yace zai sake ta ga ya mana ya maulana shin wai wannan wannan fa amsa ce da shi al-mahdi al-muntazar ya bayar na masailu sa'ad ibn abdullah da aka tura aka tambaye shi sani ba ko a cikin kogon aka tura masa kun san shi ma yana cikin kogo surda bi samun ra ko ba haka bane kusan ai wai ya gudu ya buya a wannan kogon na samun ra kusan koguna kala daban-daban ne da haka in ka ce kai dan kogo ne <laughs> yana da kyau kai mana bayani akwai rikogon kogon kafi na asali waɗanda suke haulai qaumun innahum fityatun amanu bi rabbihim kuka yanzu a masailul iman ma ake da rikici da ku wazinahum hudan kuka ban da batar da mutane ba abinda da kuke yasa Allah ya kake mana tabiya dole ba za su so shi ba al furqan na awliya'i shaytan wa awliya'ir rahman to me ma'anar saki a fawwada hukmuhu rasulullah sama ila amirul mu'minin fa qala sai ce inna allah taqaddasa ismuhu azzama sha'ana nisa'in nabi fa khassahunna bi sharafil ummahat Allah ya girmama sha'anin matan annabi ya ba su girma na iyayen muminai fa qala rasulullah ya abul hasan sai manzon Allah ya ce ya kai aliyu eh, abul hasan inna hadha sharafun baqin ma dimna lillahi ala ta'a wannan matsayin zai zauna in dai suka ci gaba da yi wa Allah ta'a fa ayyatuhunna asatillaha ba'di amma duk wacce ta saba wa Allah bayan ni bil khuruji alayka ta saba maka fa talliqha ka sake ta min al azwaji ta fita daga cikin mata wa asqitha min sharafi ummiyati al mu'minin kuma ka ce mata ta fita daga cikin iyayen mu'minai to wannan kaɗan daga cikin abubuwan da suka faɗa na ɓatanci ga matan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ko mun ji yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ɗaukaka sha'anin yadda Allah ya ɗaukaka daraja da sha'anin matan annabi ko mun ji su. amma kun ji mutanen nan ga abin da suke ce musu shi yasa dan wai dan shi'a ya ce baka, a'a matan annabi ba sa cikin ali muhammad to dama ai ana ma jiran ya faɗi sama da haka ne an kuma ce maka baya zagin matan annabi to ka ce masa to me ra'ayinka ga wanda ya zagi matan annabi kana ganin yana nan akan musuluncinsa sosai to anan ne in ya ce maka eh yana nan mana ka ce ok to shikenan yanzu zaka iya cewa kana son mutum kuma wanda yake kinsa yake zaginsa shi ma kuma kana nan dai kana son sa in ya ce a wanda ya zagi matan annabi hukuncinsa kaza ka ce to shikenan at-tabarsi da ayyashi da ƙummi da baharani da al-uskur da duka waɗannan manyan da muka faɗi sunayensu su me matsayinsu a wajen ka ga abin da suka ce ƙararra magana da lata ta milu ta'awul ji bai zai ce maka abin da ya zama wajibi a gare mu ya ku ahli sunna shine zuciyarmu ta ƙara samun nutsuwa kan cewa insha allahu manhajin da muke kai kyakkyawan manhaji ne manhaji ne da bai ginu kan zagi da la'ana ba ahli suna ya fi kowa hutawa baya kwana da damuwa kowa a zuciyarsa ba wani mutum da ya kaddara cewa sai ya la'ance shi zai iya shiga aljanna ko da iblis ne kuwa iyakaci wanda Allah ya tabbatar da walittakarsa da darajarsa da matsayinsa kamar annabawa da dama su matsayinsu ya huce na walittaka da waɗanda suka biyo bayan su cikin mutane na gari muna son su muna ƙaunar su mun tabbatarwa da musu abin da Allah ya tabbatar musu kamar sahaba annabi sallama umuman da darajar su ta zo a cikin alkur'ani da sunna wanda kuma tsinuwarsa ta fita ƙarara a cikin alkur'ani ko sunna kamar misali shaidan da fir'auna da samudawa da adawa da mutanen annabi shu'aibu da mutanen annabi ludu da mutanen annabi nuhu da aka halakar wayannan dukkan su muna marawa qur'ani da sunna baya akan abin da suka zo da shi na tsinuwa ga wanda aka tsinewa a cikin su mutum da qur'ani bai umarce mu da kuma mu dinga wurin tsinuwa gare su ba in mun karanta mun faɗa mu ma da aikin su amma ba su a gaban mabare mu sa su sune ajanda wanda kuma qur'ani ya sifanta mana aiki ya ce mana wanda ya wannan aikin ga matsayinsa kuma muka ga yayi aikin idan kafiri ne to dama fa la'natullahi alal kafiri, idan kuma yana amsa sunan musulunci to kai tsaye ba mu san yaya karshen sa zai kasance ba idan ya mutu a haka to muna je masa tsoro domin kuwa ga abin da Allah ya ce ga duk wanda ya mutu yana irin wannan abu kuma ba za mu zo mu dinga cewa to ai duk da dai ba mu sani ba ai yana ma aljanna ba ruwanmu tunda ba mu yi abin da zai shiga aljanna kai tsaye mun gani ba idan kuma ya zanto baya cikin wanda aka nuna su aka faɗi sunansu aka ce ga su ga matsayinsu a wajen Allah ‘yan aljanna ne amma ya yi aiki a zahiri wanda ba wanda wannan aikin ba wanda zai yi face ya shiga aljanna muna yi masa kyakkyawan zato bisa yaƙinin cewa Allah ba zai zalunce shi ba zai cika masa ladansa gaban manya-manyan shugabannin musulunci tun daga kan tabi'ai Allah ya ƙara yadda a gare su ya ji kansu a kawo kan tabi'i tabi'i na kawo kan tabaul atba kawo kan manya-manyan malamai marawaita hadisai waɗanda suka taimaki addinin musulunci suka ceto al'umma daga duhun jahilci zuwa ga haske na shari'a wanda muka sani sun yi aiki nagari amma sun sifantu da bid'a irin su Zama-shari, jarullah irin su fakhruddin razi da ire-iren wa'annan malamin wa'anda tarihi kuma ya tabbatar da cewa ta fuskar ibada da abin da ya shafi gudun duniya mutanen da suka buga misali kuma sannan suka yi ƙur'ani, hidima ko hadisi to har yanzu ba ma gaza cewa rahimahumullah ba haka muke ba Allah ya gafarta musu amma wannan ba zai sa kuma mu saki jiki mu ce duk abin da aka gani a wajen su a dauka ba mu ce wani yayi kaza yayi bid'a amma Allah ya yafe masa Allah ji kansa abin da yasa muke faɗa bid'a tasa saboda idan an ci karo da wani abu da ake da shakka a kansa a tsaya tantance saboda amana ce amma wallahi ba don haka ba ni duran da zan faɗi sunayen mutanen nan duran da zan faɗi sunayen waɗannan mutane irin gawurtattun yan bid'a amma kuma da suka tsaya suka sadaukar da rayuwarsu wajen yi wa alkur'ani hidima musamman ɓangaren tasiri, wallahi ina jin damuwa a ce yan bid'a ne damuwar da nake ba wai ta a san yan bid'a bane tunda sun yi dole a faɗa a damuwar ba su zama ahli sunan daga faɗe zuciya zuciyarka za ta karkata zuwa gare su sannan kuma hatta a cikin ahli sunan akwai manya-manyan malaman ahli sunan da suna da kusakurai da yawa wanda malamai ne suka bayyanar da kusakuran a aƙida wasu abin da ya shafi fiƙihu yanzu ibn hazan aka ɗauko maka kusakuransa akwai abin da kai da kanka ka ibn hazan ba da gaske ba gaskiya ce. amma har yanzu aka ga sunansa abu muhammad ahmad ibn ali ibn hazam al-zahiri al-andalusi alaihi rahmatullah ba haka ake cewa ba tagammadahu allah bi rahmati da su imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama wanda sun dan karkata sun yi maili zuwa ga wani abu na aqidar da ya saba wa asalin aqidar ahlus sunna wanda da yawan su baka rasa ka da wani abu da su al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama da su al al-khattabi Allah ya ji kansu da rahama malamai ne manya manya amma kuma za ka ci karo ka ci tintibe da wani abu wanda yake wannan abin da malamai sun yi bayani a kan cewa ba shi ne daidai ba ga daidan nan a gefe amma su kam kwata kwata ba ma cewa ba tare muke da su ba namu ne mun sani kuma mune musu kyakkyawan fata muna sa ran suna aljanna muna sa ran insha Allah ba mu da wani sare da ya wuce wannan saboda mun san adalcin Allah ya fi ƙarfin ya saka wa mutane irinsu da abin da yake koma baya haka amma ba ma yanke hukunci har kawo zuwa yanzu kuma har zuwa yanzu nan idan mutum ya mutu muddin yana amsa sunan musulunci in dai ba ya zama shugaba na bata ba wanda yake jan mutane zuwa bata in wanda yake jan mutane zuwa bata ne kuwa za mu mu'amalance shi da abin da ya bayyana a zahiri na ɗabi'arsa ko Allah ya tsansa ba za mu ce illa dai an gama mu ce Allah ji kan musulmi ko ba haka bane amma kuma kai tsaye mu zo muna cewa Allah ya tsine masa albarka Allah ya kai shi gutar jahannama Allah a wannan ba ɗabi'a mu ce ta ahlus sunna saboda mu ba a tarbiyantar da mu akan zagi ba ba a tarbiyantar da mu akan la'ana ba amma wayancan kuwa bincike suke yi suna neman abin da ba laifi ba ma dan su samu su mai da shi laifi a tunaninsu da wannan za su shiga aljanna kuma abin da zai birge ka da ahli sunna shine wato ka duba ka gani su abin da su shi'a suke so su nuna wa duniya shine rikici ne tsakanin sahabbai da ahlul bait shi kuma ahli sunna da ya tashi kunyata su sai ce ni a gani na duk wanda baya san ahlul bait baya san annabi sallallahu alaihi wa haka wannan ita ce aqidan mu ba kuma duk wanda baya son sahabi baya son annabi mu a wajen mu muna son sahabbai muna son ahlul bait balma a cikin sahabbai akwai ahlul bait kamar sayyidina ali abdullahi dan abbas da sauransu shikenan kaga mu duka namu ne su kuma wai kokari suke wai a a'a wannan da kuka ce naku ku sake su dan Allah ka ba ma san ku ce naku ne kuma ba ma san naku wai abu da Allah wannan adalci ne kamar kirista ne da musulmi shi kirista in yi ta sai ya zagi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai kuma so yake ka fusata ka zagi annabi isa sai ka ce kuma la nufarriqu bayna ahadin yursilu a wajen annabi isa babban annabi ne yana ma cikin ulul azmi min rusul kuma zai dawo ma in ya dawo kuma duka gaba ɗaya za a sallama a bishi la yushikanna an yanzila alaykum ibn maryama hakaman adalan muqsitan kamar yadda yazo a cikin hadisin muslim an abi hurayra radiyallahu anhu kuma Allah ma ya ga mana wa innahu la ilmun lis-sa'a a wata qira'a wa innahu la alamun lis-sa'a saukar sama alama ce ta tashi alkiyama kuma mun yadda cewa gashi na dogon hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana bada labari ana tsaka da haka kuma bayan annabi Isa ya kashe dujal ana zaune a cikin jin daɗi da nutsuwa da walwala ana bautawa Allah sun ma'auha Allahu ila Isa sai Allah yau annabi Isa wahayi an ba'astu ibadalli. na turo wasu bayina su kuma su ne ya jujuwa majuju la ya dani li ahadin ba wani wanda yake da ƙarfi da ƙarfin hannaye biyu da zai iya tunkuɗe su fa bi ibadi ilal jabal kwashe bayina ku hau kan dutse annabi isa zai zama shine jagora da kirista sai rasa yadda zai yi so yake yi in ya zagi annabi ka zagi annabi isa da kullum sai zo ce maka wai ka ce da annabi isa bawa ka ce da yadda kaga haka fa su ma haka wancan suke ai sun ce da ahlul baiti kaza ai ibnu taymiya ina kallon wani ja'iri a cikin su ya tuma wa kansa kayan sai ka ce barawan tinkiya ya zo yana magana wai wai har da haska littafin ibnu taymiya ya ce kun ci gaba masha Allah da wata kwankwame miyar kwamfutarsa sai ka ce abin nan wai a haska wa mutane a cikin minhaji sunna kuma sai Allah ya toshe masa basira sai ya karanto nassin da wallahi baka san ibnu taymiya ba a lokacin ma zaka san shi ka gane sa shine kaunar ahlul bait yana karanto maganar imamu shi maganar ibn taymiya lokacin da al-husayn radiyallahu anhu zai fito daga hijaz zai taho kufa ibn taymiya ya nakalto cewa manya-manyan masana addinin musulunci sun ce masa kar ya fita sai ce to a daidai nan kuna ganin abin da yake shi wannan ibn dan taymiya yake nunawa cewa gaba ɗaya shi husaini bai san musulunci ba su kaɗai suka san musulunci ko bai magana sai abdullahi dan umar ake to yanzu a sanin addini zaka hada na husaini ne da abdullahi dan umar abdullahi dan umar fa tin tin tin tun yana matashi fa annabi ya zo madina wanda shi kuma sai na husaini sai da aka shekara biyar aka haife shi to shi ke nan kaddara ma ba ma magana priority ba ne a ce wane ya fi wane wane ya fi wane akalla dai sai shekara abu da kuma shekarar sa nawa da annabi sannan za su mara su shekarar husaini nawa biyar ko shekarar husaini biyar kuma zanna Ibn tumiya haka ya ce maka ce zina husaini ba shi da ilimi ya ce baka ba shi da ilimi ba to haka sai su yi ta ɗauko magana minan lawazi ko kuma sai Allah ya kubutar da mu ko ba kome da ibnu taymiya abin da yace ya ili an mazhabi wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu la yatahawwalu ko yatabaddalu sai ce hubbu sahabati kulluhum li mazhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu Ya ce hubbus sahabati kulluhum li madhhabun ni mazhabata da aqida shine ina kauna sahabbai gaba ɗayan su ban wara muawiya na ce ba na san sa ban wara wani ba wa mawaddatul qurba san ahlul bait kuma biya atawassalu har da ita nake tawassali ma ce Allah ka dube ni dan kaunar da nake wa iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake kuma wannan shine abin da ya tabbata a cikin aqidarsa ta wasiqiya a cikin minhajis sunnan ma minhajis sunnan nabawiyya Allah ya sa mu dace to yau kenan ba za mu taba jila'ul afham ba illa iyaka dai mun yi wa wancan karatun dajiya da ambatan waɗannan ruwayoyin na shi'a da suke riya cewa suna son mata annabi sallama don mu fahimci cewa ba haka ba ne wa innahum lakazibun Karya suke Allah ya tsarkake zukatanmu ya ba mu ikon yin abin da yake shine daidai hada wa sallallahu wasallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi washabi ajma'in قتل نبي الله زكريا وابنه يحيى عليهما الصلاة والسلام وجرح نبينا محمد